بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكر جزيرة تتبقى الله سبحانه وتعالى سيكي لعلم شمع الله إلى لعلم شمع الله تتبقى في يوم الكامل الله صلى الله عليه وآله وسلم muna gode da Allah madaukakin sarki da ya sake nuna mana yau talata goma sha hudu ko goma sha uku ga watan sha'ban ga watan sha'ban a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai kuma da uku ga watan yuli watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu da wannan shi ne darasin na goma cicci a cikin wannan littafi mai albarka al-ashmawi مع الإمام عبد الباري الأشماوي الله تعالى يتنشر ذاكرة الله يساء الجنة تزوم كما أبريش أدرس من ملكا من اللوكتا من أتكين باب الصلاة باب لما يأتي باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها معنى باب نتبس باب نتبس باب نتبس باب نتبس باب نتبس باب نتبس باب نتبس da sunnonin sallah da mustahaban sallah da abin da yake makaruni ne a sallah mutum a suna na farko a cikin wannan babi na yi bayani ta abin da shafi sallah da sunnonin sallah sunna ɗaya ta rage da mu ba a darasin farko shine abin da ya shafi at-tahiyatu lillah sai a suna na biyu maka ci gaba muke bayani a kan abin da shi da mustahabar sallah ko a kan abin da ya shafi alqanut da at-tahiyatu lillah mana da sabar da mun magana farman sallah da sunan sallah da ma wani bangare na mustahabban sallah wannan darasin mu na uku a cikin wannan babi na bakwai wannan darasin zai magana ne akan abin da ya shafi makruhat dan da malamin ce babu qara'ib shara farman sallah wacce yake duk abin da ya shafi farilla ba a mai kabarwa a mai baki ba duk farilla ba ba a mata kabari ba a mata baki dan ta fi karfin haka saboda a lokacin da mutum ya rasa fatiya a sallah a raka'a da yayi to da ya zai da abin nan kabari gane da ya yi a'a wannan raka'ar gaba ɗaya su da guda zai cire ta sai ya mai da wata raka'ar makafin wannan yana yana a sallah ne yana raka'a biyu karshe sai da in sujjada sai da yake zama duniya sai kina ajiye fatiha ba kaga zai wanke ne ya canza wata raka a baki da sannan in ya kammala sai ya rika bari hakan nan kuma mustahabbi ba a wasu kabali ba a wasu ba'i da abin da yake mustahabbi ne a sallah in sa ba ne lissafin su ya lissafin farillai ya zai su da su ya zai su da mustahabbai dan mustahabbai ba a musu kabali ba a musu ba'i misali mutum ne yana zariya alƙanut ba ba a ne kabali ba a ne ba in ya yi kabali malamai suka ta sallar shi ta ɓaci tsora da mutum sai ya rike gangan menene farilla menene sunna menene mustahabi kenan abin da ya saura a wannan karatun da muka shi abin da ya yake a sunan suna yake kabari suna yake ba a cikin su kamar da malam ya babu mai zaman kanshi kana yake ya makuruhatiya da makuruhan sallah yanzu darasin mu ne yake nazarta shi akan abin da ya shafi مكروه سنة يسا الشيخ الإمام عبد الباري العشماري ألا تعالى ذي نشر غفرة ألا رامش شبتي وأما مكروهات الصلاة فالدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة والدعاء في أسماء الفاتحة وأسماء السورة والدعاء في الركوع والدعاء بعد التشهد الأول والدعاء بعد سلام الإمام والسجون على الثياب والبسط وشبههما مما فيه رفاهية بخلاف الحصير فإنه لا يمكن السجود عليها ولكن تركها أولى والسجود على الأرض أفضل قال رحمه الله الشيخ الإمام عبد الباري الله تعالى يتكسر ذاكرة يكتب أولا لتابع الواشم البركة لتابع الأشمال يكتب وأما مكروهات الصلاة nan ce makruhat jam'i ne na makruh makruh mufrad makruhat jam'i jam'i ta'anis kenan saboda gairu aqali shi yasa zai ne jam'i na ta'anis idan malamai usul fiqh suka ce abu kaza makruh ne a yaran ba abun yaran da larabci ba don abun yaran da larabci makruh yana zama haram makruh yana zama kafirci kun ko Allah ta rana ce wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan wa karraha ilaykum al-kufra Allah ya ce kafirci ba garin gidan Allah ta'ala ya haramta mu kafirci ya hana mu kafirci ba ki ya ga a yaran malaman usulul fiqh idan suka ce makaruni da suke nufi suna nufin ma yusabu ala tarki intisala ما يثاب على تركه اجتنابا ولا يعاقب على فعله ما يثاب على تركه اجتنابا شنو أظن متين يبري kuma rako duk abin da ka bari a matsayin shari'a ta hana ka ka bari a wannan matsayin ka bashi ka bashi to a baka lada amma da la yu'aqabu ala fi'lihi in mutum ya kuma ba yi in ya yi amma yana da ala wannan shi ne yaren almakuru a duk wanda gana zan ce baka za a yare ke nan shi fi ke gana abu gana makuri ne to ana nufin abin da in kai shi ba ka da lada ba ka da zuwa amma idan ka bar shi dai shari'a ta ce ka bari to kara da lada kenan wannan gafiya ba haka take ba za a ce gafiya tarahiya ce ce ki banza barin ki banza a haka yake to wannan abin da malam zai rasa mana su ne makarbi a sallah kenan idan mutum ya bar su don shari'a ta ce ya bar su yana da lada amma idan ya aikata a cikin sallah ba ba kabari ba ba ba'adi amma yana rage ladan sallah yana rage ladan sallah ka sai zama idan ku bi kuka irin wannan sallah shi ya yi wannan abin kai da kai sai zama sallah ka ta kara tashi ladan amma tari ta yi kuma akwai cewar sallar ta yi akwai kuma cewar sallar wani ina kuma wani da shugaban kasa shugaban kasa ne kuna da ke amma ta ce shugaban wata kasar ya fi kasar gwamna daga gwamna ne kuma zai taron ne amma kasar gwamna wata saboda ne duk abin da ka san in kai zai rage maka ladan sallah ba shi ake yi malam yake cewa wa amma makarumatu sala amma abubuwan da suke makarumi a sallah fa du'a'u ba'da ihram yin addu'a bayan mutum ya kabbara harama bayan mutum ya ce Allahu akbar sai yi addu'a wa qabala al-qira'a kafin ya fara karatu eh yaki ciki addu'a yin addu'a bayan da ihram bayan da ya zabara har bayan ka ce Allahu akbar wa qabal al-qira'a kan da zabara da ta annabi Allah yin addu'a a wannan tazara a wannan sarari a wannan filin makaruhi sai ku ce wata kila malam hadisan ku ayi su take da kaga mai gurin da zaka rubuta wannan babu wanda ya haɗa ilimi baki ɗaya shi ilimi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana dauke da shi ne baki daya ta ya gane magana ta in ka tara al'ummar baki daya in ka tara duk wani ne ya yi mun tashi yanzu musulmai ka tara su gaba ɗaya za su ba ka sakon manzon Allah sallallahu alaihi baki dayan shi amma ka tara mutum ɗaya shi kaɗai ba dauke da sakon shi shi kadai sai hada da wani sai hada da wancan kasar sai hada da wancan yanki ba ke nan ba lalle ne mutum ya zama na sakon ya kai gare shi ba kai ko kuma abu na biyu hadisan su kai gare shi amma da su ba su da ingancin da su da ingantu a wurin ka yadda suka zo wanda ingantattu wurin shi ba ingantattu ba ne matashi ya gano kenan da gudu za su iya yiwa in ka samu rafo ilmi malam an ilmatul ala na shekul islam ibn taymiya ya yi wannan bayanin tun yadda yake da malamai na gabatan hanzari na wani abin da zaka ji sun faɗa daga ai ya saba da hadisi eh ya saba da hadisi na mun hadisin da ga ganin ya saba ma yanzu ka rubuta da shi ba sai ra kusa suka kiyasi mun gane ko kuma suka kiyasi suka dauki ai ta addu'a ce ita karan kanta alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka in bi hadisin da yake cikin bukhari duk yayi magana to idan bawa ya ce kaza na Allah ya ce kaza majjada ni abdi da sauransu to amma duk da yanzu an samu sigogi gina da awal istifta a ga babu wannan kiyasin ke kun gane wannan da ke ko shi yasa ga yake ita ma da awal istifta din ba ta cikin wajibi ba ta cikin farallan sallah ba ta cikin sunnonin sallah tana cikin mustahaban sallah ta yi da tana cikin mustahaban sallah ko da ba kai da ma ba ta da kabili ba ka da ba. قال رحمه الله والدعاء في أسماء الفاتحة وأسماء السورة أبو نبي يوم الدعاء أسكي الفاتحة دائما تنيا بارك على كل ناسيا يا سيد سكيا سيد نور سيد الدعاء فأقول ما أقول بسم الله بروي لكم جل سلبي سكي وأسماء السورة هذا ما متينا تكي السورة في مسيح سيد الدعاء والدعاء في الركوع دائما الدعاء الركوع هذا جاء في الركوع بتسبيحة سيد ورجما باء أدواء ركوي باء قرأت القرآن ركوي أبن ناجي ركوي من التسليم سبحان ربي العظيم وبحمده قل سبحانه القدوس رب الملائكة والروح شيء يجي لنا تسبيح لأتي يلا تكون أبن حسن المسلم لكن بالله تعالى هذا شيء يجي لنا تسبيح لأتي ركوي والدعاء بعد التشهد الأول دون الدعاء بعد تهيئة الركوب a zaman sallah kenan ko salloli hudu ban da asuba sallah azhar in kai raka'a biyu kana kana sama wannan zaman wannan zaman da kai kai tsaya wannan zaman da kake sunan ta da farko to iya wa abin nan iya ashar Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu iya nan ake tsayawa sai ka miƙe kuma zuwa raka'a ta gaba ونجد وقرأت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا لله وقرأت الزمن فرطرك أتهيا sai ka miƙe ka ci gaba da sallah bayan ka kammala sallah kaya kawo sauran rukunin da suka rage sai ka tsora ka mai da bayani ya gabata ciya kenan tsorawar a raka'ar farko a zaman farko shi ne malami ce masarufi kenan idan mutum yayi da ya yi laifi ba amma da ya yi wani قال رحمه الله والدعاء بعد سلام الإمام دعين الدعاء باين من يسلم kaza a wannan a wajen bin liman za a ga makuruhat abubuwan da suke makuruhai a sallah suna da yawa kamar ya Za ga liman ya yi sujjara ma ya yi sujjara sai ta zo daga sujjara ya zauna sai da wani ya yi shuru yana can a sujjada ko yana addu'a wannan duk bai yi ba kana jira da kai in kana da a addu'a sai ka sallaka da amma idan kana da zarar ne mai ya daga kai da daga duk abubuwan da sai su amma sai wani ya kusan shakon haka yana sujjada wannan wa da'a da salamu imam don addu'a da wanda sallama ka san kai ta niyya ta biyu kafin ta salama mun yi karatu jiya akwai addu'o'i da yawa har ma in da larabcin ya fuskara ya kai da yaranka to da zarar ya nan ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi ke mazai da katse addu'o'in da sai ta sallama ka zira ne wani lokacin za ka nuna yi sallama wani ya ɗauki kusan rabin minti da ya sallama ne yana addu'a haka ne wani abu ne duk wani yana cikin makarunan sallah قال رحمه الله والسجود على السلاف hakan yana cikin makarnin sallah صلى مثل ما sallah ya yi sujjara akan mutum zai yi sujjara sai da kuma kici sai shin da a ƙasa sannan sai ya dora kai ko kuma zai yi sujjara sai ya gyara haɓa rigarsa sai ya kwantar da shi sai ya sujjara akan shi ko kuma zai ko kuma a shi haka in zai sai ya shi waɗannan al'amuran makaruhu ne a sallah yana rage a sallah wajibi busuku haka nan da yana sallah akan manyan manyan darduma akan darduma yashbuhu ba an yace albusuk ina tabarma kamar tabarmar leda kamar darduma aka fara da mana ce wa shubhi huma da makamantan su makamantan tibabi ne makamantan tibabi shi ba da magana da mahancin shi eh ne makamantan da shimfiɗa kama abin musa ko tafiya ni na cikin yake daga duk abin da yake a ciki akwai nuna wadata duk abin da yake in kai a kai zai nuna kai na daban ne إذا يبيان مما دبتكم فيه أتكي أقول رفاهية نون الفرقة نون دبا بخلاف الحصول ساقان كيسو إذا كبرنا كيسو كيف يا على تكري أكنت أكنت كبرنا كيسو كيف سنتم مدفع مدفع كبرنا كيسو قالوا ماذا؟ لا شيء كيف تبرنا كبرنا ka san sai yi fasara kenan eh wato da ce ba ka san da ake saka wannan ba wannan ita ce asalin da kaba ake kamar da kasar akwai tabarma da ake da wannan ko tabarma da ake da wannan kaba ita ake kira kesu in an yi shi a kira shi da wuce ko mafifici kaga sai mun ka zama kuma sai da mun cewa wani na gaban eh fa inna ila yaqra sujuda alaiha ma ne yake cewa sai dai ta dan ko so da makarun ne yin sujada akan ta ba walakin tarkuha aula sai dai barin yin sujuda a marke so din ma shi fi eh barin sujuda a marke keso shi fi ma'ana goshin ke taba ina kenan kasa shi aka fi so amma ta da ko ina ya taɓa da kuma ba wanda ya hana amma goshinka ya taɓa ƙasa shi aka fi so والسجود hmm? ardi afdal malamu ke yin sujuda a kasa goshin ka ya taba kasa kai tsaye shi ne fi kuma ce ne mutum wannan shi ne abinda سنة مكملات ما صلى أيام الاستيقاظ كما بكون صلى قال رحمه الله ومن المكروه السجود على قيد إمامته أو طرف أمه أو ردائه والقراءة في الركوع والسجود والدعاء بالأجنبية للقادم على العربية والالتفات في الصلاة وتشبيك أصابعه وفرقعتها ووضع اليدين على خاصرته وإقعاؤه وتغميض عينيه ووضع قدمه على الأخرى وتفكره بأمر دنيا وحمل شيء بكله أو فمه وعبث بلحيته والمشمول في البسملة في الكراهة الكراهة في الفريضة دون النافلة وأن مالك قول بالإباحة وأن ابن المسلمة أنها مندوبة وأن ابن نافع وجوبها قال رحمه الله wanne da makuru yana cikin abubuwan da ba a so masallaci ne a lokacin da yake cikin sallah mutum ya kiyaye waɗannan abubuwa mun karanta yin su baya bata sallah amma yana da rage yin sallah kuma kai kullum a matsayin ka na masallaci za ka yi kokarin abin da zai kara maka lada ne ba wai abin da zai rage maka lada ba tsora zai ka ce ai abu kaza makaruni ne ai abu kaza mandubi ne ai abu kaza ba sunna a sunna ne ba in mutum yi san in mutum yi masallaha ba kake gani tsora kuma ya ce ya minal makaru yana cikin abubuwan da suke makaruni ne a sallah ba a san masallaci ya yi su as-sujudu ala kauri imamati yin sujada akan da rawan da ya naɗa rawanin su haka da ko da ya tashi yin sujadar sai da mana tsakanin goshin shi da a akwai ne akwai na rawan wannan da makare kiran da zai tura rawan da sai goshin shi ya taɓa kasa kada shi ne ba ya an ce idan ya a kan na rawan da yi ba amma dai goshin ya taɓa dandamin kasa shi ne abin da isa ya ce as-sujudu yin sujuda ala kauli akan ladan imamatihi rawansa imama da alif da alif da ambata shine rawani amma da alhamza shine limanci imam imamatihi rawansa imamatihi shugabancinsa in ka sa alhamza ya zama shugabanci in ka sa ainihin ya zama ambata kenan ya zama rawani duk wanda harka suke tasiri wajen canza ma'ana harafi kaza ma'ana shi kaza wala uqsimu bil khunnas al jawari khunnas daya kha'un daya kafu qala rahimahullah aw qarafi kulli nan ce qaraf shine gefe in ce kun shine hannun riga ma'ana mutum ya yi sujada a gefen hannun rigarsa ya ta yin sujada sai ya shirka da gefen hannun rigar shi balan sai ya mata zai ci gora ko ya zama wasa kenan cikin sallah auri da'ihi ko kuma marafi ko marafinsa ko kuma rigarsa sai ya shirka da kasar rigarsa haka balau a ƙasa sai su kai duk waɗannan abubuwan a kuntun da suna wani aiki da yake wajen sallah kuma jira to kuma aiki kankani yana baya bata sallah amma yana rage ladan sallah قال رحمه الله والقراءة wasu الركوع da yin karatun qur'ani a lokacin da kake cikin ruku'i da kuma lokacin da kake cikin sujada don Allah ku fahimci yadda karatu yake ku fahimci yadda ake so ka gane kai bawa ne Allah ko ka duba karatun Qur'ani wa ma afdalu a'mali illa iftitahuhu ba ma mafificin aiki shi ne ka sanda Qur'ani ka je ka dawo ka je ka dawo riba qalbi zikrullah fa tasqimu qubula wa la ta'dharu bizakirina fa tumhila ba abin da yake ba abin da yake Qur'ani ba amma ka ce ba a yarda ya shi a sujjara ba a yarda ya karanta shi a rukuni ba zai za a ga shin yi dawa ne ko ko a'a kana so ka mai da kanka da ka san dawa yana yin abin da aka sa shi ne kawai ba wai abin da shi yake so abin da aka sa shi yake buta na lalibin ta karatu alqur'ani ne gaba aka ce a sujjada yadda matsayin sujjada matsayin sujjada shi ne inda dawa ya fi kusa da mahallicinsa shi ya za a zai karanta wai du'a ofis sujudi da yin addu'a a cikin sujjada kai addu'a a sujjada duk bukatunka duk bashin da ake biya ka sai dai ajiyar ka kai dai kyauta ta alaƙa da kanka da ubangiji duk da ya ka faɗa ma Allah da yaranka inda rawa sun ya fuskara faɗa ma Allah ta'ala da yaranka lokacin da kake sujjada ba ka karanta Qur'ani ba sai dai idan idan addu'a da za ka yi nau'in na karatun Qur'ani ma'ana kullum addu'a ta rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina إمام غير إذا قرأ كذا قرأ الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا عذاب النار هذا إذا الدعاء ربنا لا تزيد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كذا قرأ الدعاء باب الدعاء to amma ويتسوى كيف cewa kai ta da ya ta ji ta ce yanzu kuma za su ba masa karatun Qur'ani ko gwamnati Allah ta'ala sai abin da ake so shi ne zai kuf inda amri ga inda aka umarce ka ka tsaya nan za ka tsaya قال رحمه الله والقراءة بين قراءة في الركوع أشكي الركوع وسجود وشكي سجرة duk yana cikin makaruhai a sallah duk ba a san masallaci ya musu wa da yin addu'a bil ajamiyya da duk yaran da ba larabci ba ajamiyyin larabi duk yaran da ba larabci ba shi ake kira ajam fasara mafi kusa kenan kiza ya ce wa du'a bil ajamiyyati da yin addu'a da yaran da ba larabci ba makaruni ne makaruni ne da kowa lil qadir al arabiyya ga wanda yake sani yake da ikon da zai da rarraci sai ya fi da rarraci ya yi da yaransa ya ta makaru amma wanda ba shi da karfin da zai yi da rarraci sai da yaransa ya yi makaru ne ya makaru ne malam sallah wallahi ba karamin wani bane wallahi lokacin da mutum yake sallah ba karamin wani yake ba kana da dama ka roƙi Allah duk abin da kake bukata a cikin sujjada kafin ka yi sallama ba ka kammala tahiyya sai ka ka roƙi Allah duk abin da kake so a ran kana na fila shi ke mai ta addu'a ko kuma kana jin mutane sallah to sai ka sai ka sai قال رحمه الله والالتفات في الصلاة بين وبين أصلى shi ma yana cikin makaruhan sallah yin waiwaye a sallah domin waiwaye a sallah ya fuska shi akwai waiwayen zuci mutum yana sallah zuci shi tana santuwa ma ko tana kan layin ke yin ko yana kan an fito da jarabawa da jira duba ba ko yana kan kuɗin shi da aka ce an turo mishi ko mai dole mai dole mai dole kaga ya ka dan jikin shi ne yake nan amma waiwaye na gaba ya yi gaba ya yi gaba yake wannan waiwaye yana da mugun tasiri a sallah in da kuma ta da zai ce mun yake karatu akhirari mun ga da magana da qayyim ana yake cewa matsayin mutane a sallah matsayin ne guda biyar akwai wanda kawai shi ya yi sallar da ya ta wajibi ne kawai amma ta kana sallah ba shi ne ko wajibi ana ba shi wani sallah a'a amma lagada da ɗan ɗan wani cikin sallar ya samu a'a wadda ka zai a sallah zai zai wuce shi ko ne saboda abin da ake bukata lokacin da ka ɗauke yana karatu don saboda karatun ne ne haka shekara kai sai ka abin da zai taimaka maka a rashin waye ne ka dinga bin ma'amalin abin da dubin ke karanta kaga da taimaka maka a rashin waye kenan in kuma kai da kanka ne kake karatun sallah kana yi kana bin ma'amalin da kake karanta sai ya taimaka maka wajen tabbata waye a cikin sallah sai waye na biyu shi ne waye da gangan jiki mutum ya goya jiki ya goya da babban jiki ma'ana yana kallon alƙibla sai ya haka sai ya haka sai ya haka wani biyu yana rage mutu sallah sai ya dawo ya haka duk wani yana rage mutu sallah amma nan ya da juya baya ke kenan wannan ya ɓata sallah ina jina da kyau akwai wancin tsakanin gwagwaira istidbar istidbar shine juya alƙibla baya wannan istidbar gaba daya yana ya bata sallah ne baki da qala rahimahullah wa tashbihu da mallotsa da yatsunsa shiya shi masallaci yana sallah yana haka yana haɗa yatsunsa haka yana sallah yana yana hada yatsun saka duk ba wa farqa'atuha da gausu suna as yana cikin sallah yana duk wanda yana la duk bai halatta yana cikin sallah yana duk wanda bai halatta ya ta a cikin sallah قال رحمه الله ووضع اليدين da sanya hannayen shi guda biyu ala khasiratihi a abin da nashi a kuturinsa a ƙungunsa mutum yana sallah kai yayi haka ana zama lafiya ba ta shi hankali ne yana ba duk yana cikin makawai a sallah wa ita'a ita'ahu da yin ita'a irada ce ita'a shi ne mutum ya zauna kan gefen diga diginsa gefen diga digai guda biyu kamar yake nan kamar haka kuna jina wani shi ne abin da yake amsa alika ma da yake wannan makaruhi ne kuma mu kuma tara ba mun yi magana wannan zaman shi ake rayuwa a tsakanin sujera da sujera idan mutum ya yi a tsakanin sujera da sujera bai yi makaruhi ba in yi shi a inda ba nan ba to ya makaruhi kuna ce eh kamar wurin tafiya ko abu ko da su kuma ba a da ake amma da hausa ne ba kana yace tafiya ba sako ce ce tafiya eh, duk hausa ne wannan ai ba karatu ce eh idan wani ya mutu in wato idan wani ya mutu da kai asali dai shi ne idan sai yana ɗaukar mutum sha biyar kar a samu sha shida shi ne asalin dai da kusa don kowace gaba ta samu da masallaci ya samu da abin amma ya zama wani abu ya faru da yake Allah ta'ala ya sauke idan mun dai ba wani yana a ƙasa sallah bane qala Allah wa taghmidu aynayhi da rinta idanuwansa taghmid shi ne rinta idanuwa shi ya kira masallaci kana sallah kana rinta idanuwa yake fasto طيب ماشي ده انا هدي انا يلا انت ايده الله اكبر كده بوده ايده كان يعني لا غير كده عشان ده انا بتين دي يصير في ايده صح هو بيقول ايده على بوده قال رحمه الله لغيته قدم من الاخرى دقيرة قطر شقايا كان ايا بعد ما تمسك تسيق ولا قطر شقايا كان ايا يلا تسيق سنة ايا سنة تسيق ايا في القيوان sai dan yi haka dan ya dan huta sai dan yi dan huta amma da har sai ne kawai ya yi haka da yana so ma ruhan sallah amma kuma yana a gama magana sai ranka da sai tsayin mutu abu yana tsayin haka babu قال رحمه الله وتفكره بأمر الدنيا وتفكره بعيد عن شيء كده masallaci ya yi dinga yin tunani da amrin da al'amarin da yake na ne na ne na duniya dole sai mutum yana sallah yana tunanin al'amarin duniya al'amarin duniya ko shi nan birkik auren da yake nema ne za a kasa ko ba za a kasa ba kayan da aka kai za a karɓa ko ba a karɓa ba <laughs> da ina ba da wani wajen da gobe jarabawa wani mai wajen rubuta ya ajiye ciki ne an ce an wannan jarabawa ba wani zai yi kafin gobe ga inda zai samu wani zai zai yi gobe kafin gobe kai gobe da gobe haka da yana da tunani na kowa da irin nashi قال رحمه الله وتفكره بأمر دنوي وحمل شيئا بكله da ɗaukar wani abu a hannun rigarsa ya sauka wani abu a hannun a yi fanihi ko a bakinsa ko ya sa wani abu a baki a abu a baki in ya hana harbin qur'ani su fita a wannan ya zama haramun kenan in ko bai hana ba to lalle ilalla mana mutum yana bin da a ai kuma ya ga tamanni makarin kenan sosai da sosai a sannan shi ne mai akubar yake cewa da duk abin da zai sa mutum ta shiru shi ko za a gani kiɗin shi da ya zuwa su wani kuta ta ta ta sai ya samu ta a jiki ta da kaba sai zuwa ko kuma da wani waya ce ta ta ta an sha mai ta a ta tun da ba ta ta mutum ya waya da zarar waya ta buga gaba ɗaya tana ta da masallaci ne ta kuna zai jawa Allah ta ta sauki wa abatun da mai irotin haka na makaruni ne masallaci ya dinga wasa da jininsa yana sallah kuma yana yana wasa da jininsa bai halatta wannan makaruni wal mashhur fi basmala abin da yafi shahara a manzana ba dangane da abin da ya shafi bismillah cewar bismillahir rahmanir rahim wa ta'awuj da abin da fi shahara akan a'udhu billahi minash shaitanir alkarahatu fil fariida cewar makaruhi ne a sallar farilla wani shi ya shahara a madhaba makaruhi ne in za ka fara sallar ka ce a uzbillah min shaitan rajim bismillah ar-rahman dunan kuna wannan ya ta mai kiran ta daya wa amma amma an samu wata riwaya daga imam malik ibn anas قيد بالإباحة شو يا هلا يا هلا تك فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنا نقول بس أنا ما نسيها إن أقول يا مدام ما نسيها أنا ناس رزقي أنا تبع الله ذن مجرد تلوي كم تلوي تبي وأن نقول مسلمة الرواية ماذا تقول هي تبرر السنة لأن هذا مالكية من السنة نقول مسلمة أنها موجودة yin bismillah ma mustahabbi ne kaga daga makaruni haka mu gani halas haka yake zuwa mandubi magana ta wurin kenan magana ta hudu wa an ibn daga wani malamin da ya kula da shi na in nafi' wujubuha sai bismillah ma wajibi ce kai ta ba a sallah yanzu da ban gani ne ke rami da su ban gani hudu cewar makaruni magana ta nawa cewar ya halatta kai magana ta cewar mustahabi ne kai cewar wajibi ne kai to me ya manan da waɗannan maganganu waɗannan maganganu mahangar su ita ce hadisin anas ibn malik da ma karanta daga cikin mutum al-ahkam ya yi sallah a bayan da hadisi da suke cewa an yi sallah a sallah bai fara da Fasik da bismillah da kenan tun da bai fara da bismillah ba ka fara da bismillah ta yi makaruni da kuma abu zai zai cewa ya wasu ya fara da bismillah kuma hadisin abu hurairah kana gina da ke ko magana da malamai suka tattauna duk waɗannan maganganun suna komawa ne menene matsayin bismillah a fatiha aya ce da cikin ayoyin fatiha wajibi ne ka karanta ta ba aya ba ce daga cikin ayoyin fatiha kan da za a karanta kuma ci magana da kyau idan kana da qur'ani ya yi warshi an nafi za a ga bismillahir rahmanir rahim ba a sani alama aya ɗaya ba alhamdulillahi rabbil alamin sai a sa aya ɗaya ar-rahmanir rahim aya ɗaya maliki yawmiddin aya uku إياك نعبد وإياك نستعين آية اهدنا الصراط المستقيم آية صراط الذين أنعمت عليهم آية شدة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أما إن كان كرنت حج لجرنت هذا maliki da zuna ce wani shi ko zama kuma ce maliki kuskure wani shi za a karanta maliki maliki yake karantawa wa maliki yana dini rayuwa na shi da wanda saratu da saratu da kuma lawan zuwa imam shafi in kana karanta da riwayar hafs za ga bismillahir rahmanir rahim aya daya alhamdulillahi rabbil alamin aya biyu الرحمن الرحيم aya مالك يوم الدين آية إياك نعبد وإياك نستعين آية فيها اهدنا الصراط المستقيم آية شرع صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية كما وانت يتوجه آية الشيء آه، في آية إيديك شيء مثل شيء لسه بسملة في آية wanda ya raba ayar karshe ta zama aya biyu sai ya rusa da bismillah a matsayin aya shine mai marati yake cewa a cikin littafin samarar ta su'ud wa laysa fil qur'ani tu'zal basmala wa qawluha min khilafi naqala wa ba'dhum ila al-qira'ati nazar wa zaka al-faqi ra'yun mutaba yace la laysa fil qur'ani tu'zal basmala ba a sanya bismillah a qur'ani a ce aya ce a cikin qur'ani amma wani bangare ne na aya a cikin suratul nahl inna min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ko a can aya ɗaya bace wani bangare ne na aya yace wa kullu ma minhu cewar bismillah aya ce a qur'ani khilafi na tsala sabani ne kara ma juna sanin da malamai suka rubuto wa ba'dhum ila qira'ati nazar wasu daga cikin malamai sun zai kallaci ƙira'a kun gane magana kallon ƙira'a sai mu kallaci ƙira'a ka idan ka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bismillah to duk wanda yake karanta ya da ƙira'a ka zai karanta da ne da bismillah idan ƙira'a ka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka rawaito ta da bismillah ba to kenan ba za a karanta da bismillah ba misalin haƙinci cewa wa za ka mu fata ra'ayin mutaba wannan ko dan a daidaita maganganun magana su ne ƙarfin gaske kenan yanzu a wayar hafs da muke karatun qur'ani da ta mai karanta maliki yawmiddin da su yana aya ce a cikin wannan kira kare kenan a riwaya ta zama wajibi ne karanta kuma shiru in dai karanta kana karanta da malik sai da din wajibi ne karanta bismillah amma a riwayar na abtira'an nafi na Allah da sauransu ba dole sai karanta maliki wani sai karanta bismillah aya ta cikin Qur'ani ta dan بالمن يكتب والكوفي مع المكي يقبل بسملة وكوفي مع المكي أنا رمى من كوفة ده أنا رمى مكة أنا رمى من بريدة biyu alarammomin kufa su uku ne alaramman makka mutum ɗaya ne kenan su zai karanta bismillah aya ce a cikin fatiha a cikin alarammomin makka da eh, uku wannan alarammomin uku su ne zai karanta bismillah ba aya ce a cikin fatiha waɗannan alarammomin uku su ne nafi da ke da almazirai guda biyu da ƙalin da warshi da abu amur mutasar da ke da almazirai guda biyu da duniya da yaman basari da sisi da abdullahi bin amir ashami da kuma almajirai guda biyu hisham da ibn takawa duk waɗannan da su kar da su rawaito bismillah zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aya ce a cikin qur'ani kenan kana karanta maliki kana gina maliki ba maliki ba in karanta da maliki to a wannan riwayar bismillah ba aya ce a cikin qur'ani wanda batun wajibci bai taso ba ta yana ne batun wajibci ya taso in kana karantawa da wani dan ina sabanin gobe sai kuma da karanta bismillah ba a fatiha kayan kana karantawa da maliki to ya ga kabali ina eh, barin aya daya a fatiha kamala ake yi in kana karantawa da maliki da mustahabi ne shi ke cewa ko ne kuma kawai da ibaha rawa mali da kuma rawa da yin masmala masmala maslama da mun duba ci kaga duk dai ba da kadami da ibada kana jira yake akwai ba ta Thank mm -hmm. Eh. you. su gaba da kake kansu sai ya gobe da riga ko da wani sai idan kwalta ta ɗan ba to ka sa in ba ta ɗan zafi ya halatta ka sa قال رحمه الله نعم ايه bisa ai mutum ya shigara a kan darduma a kan tabarma duk ta yi ana nufin wanne ne ya fi ka gane ko wanne ne qala wallah fa in fa'ala shay'an min al-makruhat fi salatihi furiha lahu dhalik wa la tabtulu salatuhu bala yake fa in fa'ala shay'an in ya aikata wani abu guda in ya aikata wani abu min al-makruhat cikin abubuwan da suke makaruhin ne a yi su a sallah sai shi ya yi fi salatihi yi su a cikin sallar sa kuriha lahu zalik an ki ya aikata wannan din ba a so ya aikata hakan ba wannan abin da yayi wayi abin ki wala tabqulu salatu sallar shi ba ta ɓaci ba kana duk waɗannan abubuwan da muka ambata a cikin abu kaza makaroni ne a sallah duk abubuwan da muka ambata musamman abubuwan da ba a yi magana a kansu ba ba wani magana a kan yin addu'a bayan kabarin harama kafin bismillah mun yi magana akan wannan musahabi sannan mun yi magana akan alqa zaman da ake a tsakanin sujada da sujada mutum yi a wajen da abubuwa to wadannan abubuwa da aka ce makaruhi ne a sallah makaruhi ne a sallah in mutum ya aikata to ba sai ya tambayar kabali ce ko ba da akan shi ba ba abin da ya shafi sallarsa tana nan ko to yanzu tun da ya ji an ce laranta na wani wanda bai wannan ba ya fi zai sake sallar abu zai sake sallar sai zai tare gaba sai dai ya tare a gaba sai dai a tare gaba sai malam ce wallahu a'lam Allah madaukakin sarki shine wanda yake masani sai malam ya mai da ilimi baki da zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kun ga waɗannan abubuwan da suke makaruhi a sallah kullum ana magana akwai wanda yake sallarsa abin da ake bukata na sauke wajibi ta cika shi ke shi ya sauke wajibin sallar da ke kai shi amma wannan ba irin wannan ake so ana bukatar sallah ta zama sallah da mutum zai ji ɗanɗanar da a jiki bayan ya sauke wajibi na sallah da ke kai shi kuma irin yaren da ake samu ya samu mun karanta maganar hassan da wasu ya tare da cewar mutum biyu za su iya yin sallah abin da ke tsakanin su na tazarar lada ya fi abin da ke tsakanin sama da ƙasa bambanci tsakanin sama ƙasa alhalin sallar guda ɗaya ce sallar azhar suke yi duka su su biyu sallar la'asar suke yi sallar magariba suke yi sallar isha suke yi sallar asuba suke yi amma tazarar ladan da ke tsakanin su ya fi abin da ke tsakanin sama da ƙasa ashe kenan yana da kyau yana da muhimmanci mu sa ido sosai da sosai wurin abin da ya sallar sallah duk abubuwan da suke makaruhi ne da ka iya tunawa ga su da Allah ya su sai ka tuna ta su a sallar magariba da ta wuce kenan yanzu a sallar isha da za ta zo sai da yankuri da za ka kunci musu abubuwan da suke mustahabbai ne a sallah da ka ba ka kake barin su sai da zai cewar ka yi kokarin ka bayar da su ya zama da sallar ka ta cika da farallai sun nemi sun cika musamman sun cika duk abin da yake makaruni kuma da gurta ta wurin ba sai ga mutum ya samu ya yi sallar shi yana jin ɗanɗan sallar amma a lokacin da mutum yake jin cewa shi kawai da zai yi sallar ya kunta to ga mun ya zama kan shi tare da gauran jinsi a sallah da yi magana akan wurare guda kuma na yawo su don zan ƙara bayani akan su saboda abin da shafi addu'a al'amari ne da yake neman a mai da shi da wasu ne kadai suke addu'a Allah ya karba sai da in ba su ba ba ka da matsayin da za ka roƙi Allah Allah ya karba haka da kuma gaban saboda da sai ka yana cewa ai mun sa malam addu'a ai mun sa ai mana addu'a alhalin mun faɗi manyan manyan wurare guda biyu a cikin sallah da sun fi kowanne suna cikin lokuta masu tsada wurin amsar addu'a wurin na farko ne wurin sujjara wurin sujjara wuri ne da ke da tsada a wurin addu'a domin nan ne bawa ya fi kusa da ubangijinsa tsawar da mutum ya tashi tsaye ne don yin addu'a lokacin da yake sujjara a duk da tashin tsayensa in ya san yana nuna ne to kada ya tsaye ta mutane sujjara a matsayin yana addu'a kun gane wannan da ke ko sai mutum ya yi abin da ya sauka ya ci gaba in yana sallah shi kada ya sai ta addu'a shi a lokacin da mutum ya kammala sanya ta ɗaya ya kammala sanya ta biyu a zaman karshe ke zaman da shi sai sallama to aka kofar abu da take na mutum ya yi addu'a ya samu ya yi da larabci shi ya fi mutum zai iya da larabci in ba zai iya da larabci ba ya samu ya yi da yaran shi mai ya yake mana wa gaib al ne yin addu'a da yaranta yaran da ba larabci ba lil qadiri ala al-arabiyya ga wanda ke ikon ne da larabci ka addu'a tana da muhimmanci kada ya zuci maka na ɗan ɗan ɗan ɗan zurubi maka ido ka ji cewar babu yadda za a yi kai ka roƙi Allah Allah ya karba sai su ya zama da an koma jahiliyar larabawa kamar da jahiliya larabawa idan aka zo ana aikin hajji irin na jahiliya sai suke duk wani wanda ba mutumin maka ba bai halatta ya yi tawafin ka'aba da suturarsa ba domin tana da najasa ba ta da sarki ba ta da kaza ba ta da kaza ba ta da kaza sai dai ka saya a nan garin makka ka yi tawafin da shi ko kuma ka ba haya za ka yi mai kira in goma hajji mutum ya yi tsirara. Wanda wannan ka sai dai mutum ya saya a wurin su aka ce irin wannan ake so a dawo da shi a ce ai malami ka za a biya shi kamar yankan wuka ba ya cikin wannan da zama da yanzu addu'o'i da ake bayarwa abin yana da dole ma dai shi da aka ce zai yi addu'a ma ya ce malamin za a bayar a yi to addu'a ce aka ce mutum ya je zai yi ta tsakiyar dare sha biyu daidai wa daidai kuma ba a ce zai tsaya ne sha biyu da yi zai yi sujjira zai sa kan shi a ƙasa ƙafafuwan shi a sama zai karanta fatiya kafa kaza zai karanta kafa kafa kaza zai karanta yasin kafa kaza Ina gama nisa ba sai ce ina malam yau a baya in karanta da Allah ba za ta fara ba bacci shi kawai zai yi cikin dare ba wani addu'ar gona abin da zai nuna maka ba addu'ar gona ba in inda zai yi da yayi maka shi ba duk bukatar ka ba ka ce bukatar shi ba yana hakura ne da bukatar shi don ya mafi shigo shigo ba musu saboda haka yan uwa lokutan karɓar addu'a mun faɗi lokuta guda biyu a cikin sallah duk karatun qur'ani da mutum yayi a wajen sallah bai kai wanda cikin sallah ba kana salatin annabi da kai wajen sallah bai kai wanda kai cikin sallah ba wanda kai lokacin da kake dawa don ka awa bai kai wanda kai wajen nan ba saboda lokaci ne mai tsada saboda ka ibada da ake a wani lokaci take da tsada in uwa sallah abu ne mai daraja wannan shine ƙarshen magana akan abin da ya shafi sallah wannan sallar da sallar farilla da sallar nafila duk haka ake bukatar mutum yi su ka haɗa musu farillai ka goyo da sunoni ka goyo su da mustahabban sannan ka da sauki da abin da yake makaruhi ne amma yau muna goma shan hudu da watan sha'aban kenan gobe watan sha'aban zai raba muna dai da shiga watan azumi sai yanzu mutum ya tashi daga wannan unguwa wai ya tafi ta unguwa sallar tarawih saboda ne saboda limamin wannan unguwar tantan ne kasan ne kattanta amma wancan limamin fito tsirata kuma nazar Allah wa tabar kalla la wazar Allah wa tabar haka ba ita sallah sanar da yanci guda matan Allah wa tabar wani abin da yake bukata mutsara a su sura ba zai ba ne ya karanta a mamman kai ke wajen kanka kuma ko sai wani da basirati bayan ya kammala wannan sai kuma ya jiwo ya ce na gama daren nan sai ya ba na nafin daren gari da mutum dai yana da dan ya dubu saba'in yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza in ya tashi zuwa ya yi waɗannan nafin kullum sai da ya yi su a tsanake nafin daren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba abinda Allah ta bai sanya shi ba shi zai je yi a tsanake tarawihi tare da sanar ce dan kama magana imanin wa tisalan gufira da mata kadimin mudabbi shi yayin shi abuje kama an biyo shi wata yan uwa dole ne mutum ne ramadan shi dole ne kowa ya tuna cewa a ramadan din da ya wuce lallai lallai shi ya san ya gajiya kuma ga gura ka san ka gajiya wata kila baka samu ka kammala tarawih da hatsi ba wata kila ka yaudara kanka akan cewar kila ba ta tarawih ba saboda zaka tahajjud sai ka rasa dukan ku babu tarawih din babu tahajjud din saboda dole mutum ya fara kamara ramadan yana isowa mutum ya samu sosai da sosai ya ga yayi sallolinsa duk ibada ibada tana amsa sunan ibada ne idan Allah madaukakin sarki ya saka kai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka kai idan kai haka kuma da ikhlasi amma in ba haka ba جنة جنة جزاء باتا وما شاء الله ليلة خامسة عشرة من شهر رمضان دون جهي صلى عدد مجين شاكر نوت الحج مولا ملانا يما دول ما أزول الله جهي سلطان بأسا كبا طاق جنب يقول مكو ولا جنة تقول وتجيب جنة سيرا جبا دام شكا باب منجبات الصلاة سؤال الله وبحمدك أشار الله إله إلا أنت أصفرك وأتوب إليك